Jami'an tsohuwar gwamnatin jihar Niger na ci gaba da mai da martani akan matakin da gwamnati mai ci yanzu ta ɗauka na binciko wasu kuɗaɗe ga manyan jami'an gwamnatin da ta gabata. Tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako ya kira taron manema labarai inda ya yi bayani akan wasu kuɗaɗe kimanin naira miliyan dubu uku da aka ce sun ciwo bashi kuma sun raba wa kawunan su a daidai lokacin da suke dab da barin mulki. Iri wannan eh, albashi da an ce mun je mun dauka. Kowa a kasan nan ta san cewa tun January na this year, federal government na gwamnatin da ya wuce na Jonathan sun riga sun rubuta ma duk banks cewa kara a ba kowace jami'a state loan to ina ne mun samu namu yanzu kana nihin ba ku karɓo bashin wannan biliyan uku da suke magana ba a ina to ni ban san da kowane loan ba wa zai ba mu in an ce mun karɓi bashi da waye ne a hannun wa yaushe to wannan ba mu sani ba domin ni dai a matsayina a ssg lokacin kuma na tafiyan komi da talba ke yi na transparency na shi duk abubuwa da za a yi ana discussing a kansu kuma ni ne sakatare na kansu ban ji ban gani ba yan da an dauke loan ba mutanen nan kun dai gani ya su shine su bincike ku ba ku da wani fargaba kuna da jawabin da za ku kare kanku to Allah shine ke kare mutum muna da fargaba jawabi ba na yi maka jawabi ba yanzu abun da na sani kuma tsakanin da Allah du abun da zai mu nan ne ni a mai nan du abun da zai cece nan state wallahi ni matsayin fati to finish. To ko a jiya Alhamis ma gwamna Abubakar Sani Bello ya shaida wa manema labarai cewa ba za su bata lokaci wurin gudanar da bincike ba, to amma kuma ko bayan tiya akwai wata caca in ji masu iya magana. Amma dai kuma ban ce in an yi barna za a bar shakanan ba. Tunda yau satin biyu kenan ofis ah, muna mai da hankali wajen gyara ne tukun. mun ka bata lokaci wajen bincike nan bincike nan sai ka ga ba yi wani abin kirki ba amma ko shakka babu in muka ga an yi rashin adalci ko an zalunci mutum za mu wa mutum ya zo ya bayani yadda da dukiyar jama'a ko shakka babu kawowa yanzu dai babu wani bayani da aka ji daga bakin tsohon gwamna babangida aliyu akan wannan badakala sai dai daga bakin makarrabansa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya